Masauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, kuma sanninmu da sake saduwa da ku ta cikin wannan shiri na labari na. Shirin da har ila yau yake kawo muku labarurruka na mutane daban-daban wanda ya shafe su na matsaloli na soyayya da ma al'amuran rayuwa. Kamar yadda kuka sani ni ne naku Abdulkarim Ibrahim Isaac Sallari nake gabatar muku. Kafin mu tsinduma cikin shirin gadan-gadan bari mu karanto muku wasu daga cikin saƙonnin da muka samu a kan shirin da ya gabata na labarin Saudat. Sakonmu na farko a wannan lokaci ya fito ne daga Zainab Haruna inda take cewa salam yar uwata ya kamata ki san kaddara domin kaddara ba ta wuce bawa. Ni shawara ta gare ki shine ki bar komai a hannun Allah. In Allah ya sa da rabon aure a tsakanin ku to in ke ce ta fari ki yi haƙuri kar ki hana shi aurota idan kuma ke ce ta biyu to kar ki kuskura ki sa ya sake ta domin ko hakan ba abu bane mai kyau kishi sai dai ya kai ki ya baro ki kishiya ai abokiyar zama ce mai daɗi idan Allah ya baka ta kwarai domin ni gani da kishiyoyi na muna zaman lafiya babu wata matsala sai dai wacce ba a rasa ba wannan sakon kuma da turanci ya zo ya ce hello my name is rahima one thing i would like to tell you is that god is there for us Put everything in your prayer and you will see what God will do for you. God never does anything bad. Firdausu Sule ta ce, Assalamu rahmatullah ina muku fatan alkhairi da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya ƙara basira. Ni dai ana wa tunanin kawai ki rungumi kaddara, ki yi haƙuri, ki yawaita addu'a. Jiba Abdallah ya ce, Salam Saudat, gaskiya na jinjina wa Ahmad. Wallahi idan da ni ne ko a ta biyun ma ba zan aure ki ba, saboda wanda ya guje ka babu kuɗi to zai iya rabuwa da kai a cikin farin ciki sa'adatu muhammad ta ce gaskiya ma saudat ke kamar mara kunya ce wallahi kawai ki canza sheƙa domin ita wacce za ki je ki tarar ba ki san wace ce ba ta yiwu ki shiga gidan nasa ya kasance waccan ta fi ki kyautata masa a kanki kin ga daga nan za ki ƙara zama wata sabuwar bazawarar jamila mas'ud ta ce tofa wani kici ba shi da amfani kwata-kwata labarin maryam sanda ya kamata ya zama izina a gare ki ki wa kanki asiri ki haƙura yadda kika yi auren ki shi ma ki bar shi yayi ya faranta wa iyayensa in har kina son shi to ki zama ta biyu da niyyar bashi kwanciyar hankali da kulawa shine so ba wai kishin hauka ba yasin umar ya ce allah ya zaɓa miki abin da ya fi alkhairi ko auren shi ko kuma rashin sa amma in kin aure shi ki yi haƙuri ki zauna da kishiya saboda rayuwar ma guda nawa take ina miki fatan alkhairi Umma Atiku ta ce masha Allah Allah ya kara basira mai amfani Allah ya sa mu dace. Za mu karkare da saƙon Fatima Ummi Abdallah ta ce Allah sarki kuskure ya dai an riga an yi. Amma ni a gani na ki rage kishi tunda ke ce mai laifi kuma ki ta yin addu'a idan alkhairi ne a gare ki Allah ya sa hakan idan kuma ba alkhairi ba ne to Allah ya zaɓa miki mafi alkhairi. Hakika saƙonninku suna da ɗimbin yawa ba za mu iya karanta su baki ɗaya ba. amma muna godiya kwarai da gaske bisa yadda kuke bibiyan wannan shirin kuma kuke aiko da naku shawarwarin muna godiya kwarai da gaske Allah ya bar zamanci da mu da ku za mu jure da in babu ku babu mutu Masu sauraro a yau ma dai muna ɗauke ne da wani labarin wani bawan Allah da ya turo mana. kuma da fatan za ku biyo mu sannu a hankali domin sauraron labarin. Amma kafin mu shiga, bari mu ɗan yi tunasarwa a kan wani topic da na ɗan gano kaɗan amma fa ba da yawa ba, don kada ku yi zaton yau ma zan ja ku da yawa. Am yau gaskiya tunanina ne ya kai kan wani abu, ko in ce na gani ma, ni wannan ma kawai ku zan bawa, domin ku je ku haɗa da labarin da zai zo domin ya zamo mai ku zo ku ba mu shawara akan hakan wanda shi ne zai zamo kai ma kanka zai iya baka mafita zai kuma iya baka wani abu wanda kai ma za ka samu nasara a rayuwarka musamman ta ɓangaren soyayya ko in ce 'yan tsinkan fure ko na 'yan zamani misali kai ne a ce ka gari kana son wata tana son ka sama da watanni takwas kawai rana tsaka kawai sai ka kaga abubuwanta gaba ɗaya sun sauya musamman ma na rashin bibiyarka ko irin misali kiran ka zan ce ko in ce tuntuɓarka a waya kawai sai dai kai ka damu da ita ka kira wuta amma ita ko da irin ɗan flashin ɗin na zamani fa ba za ta yi ba ko ma in ce irin ɗan text message ɗin nan na ɗan irin barka da safiya barka da yamma dukka ba wannan kuma lokaci guda kwatsam da ka ɗan yi mata faɗa akan haka wai fa duk da haka fa manyan ku fa sun shiga tsakani an zo an sa rana ma'ana an kawo kuɗinka kawai sai ta ɗirka ka a blacklist wai ya za ka yi e to fa ni in ni ne fa in gaya ma kawai ni ma zan ɗirka ta ni ni a blue list ma zan sa ta wallahi amma kai ban san inda za ka harba ba ko blacklist ɗin ne ko even red ma ka je ka maka amma dai ban sani daga gare ka ba am kun san dama wannan shiri shiri ne fa da ya shafi masoya ya shafi al'amuran rayuwa na yau da gobe yake kawo labarin duka ko kuma mu samu baƙi ma da za su zo su ba mu labar kai wani sa'in ma fa kai tsaye wani zai iya turo mana da voice note nusa ta whatsapp domin me domin mu saka muku ku ji daga bakinsa kai tsaye yanzu an samu cutar lashe farin ciki ta soya to idan ka san kana da cutar nan maza ka garzayo ka shigo wannan shirin <laughs> domin naku ne ba na wani ba sannan kuma har ila yau muna maraba da baƙi wanda za su kawo mana ziyara wannan gida domin su ba mu labari a kan kansu ba tare da mun tsoma mai su baki ba domin ni na fi son ma'allai wani ya zo ya faɗi labarinsa da kanshi kai tsaye kuna da damar tuntuɓar mu ta kan wannan namba domin samun damar zuwa wannan gida akan 090 28 24 41 kuma dai har ila yau a kan wannan nambar dai za ku iya turo saƙonninku ga shawarwari akan kowanne labari da muka ba ku. Yanzu kai tsaye bari in sada ku da labarin da muka zo da shi a wanga sati ko in ce wannan sati ko in ce yau. To sai dai in ce kawai mu tafi tare. Ni dai sunana Alhaji Kabir wanda aka fi sani da mai komai dozin. Na kasance tun ina saurayina ban iya riƙe budurwa ɗaya ba da sunan soyayya. Haka yasa mafi yawancin nambobin wayata su na ‘yan mata ne. Haka dai nake ta tafiya da rayuwata sakamakon sangantar da na samu daga gun mahaifina. A haka har na aure ban fasa wannan halin ba, ba na ragawa matata ko kaɗan, ta kowane irin fuska haka kuma ta kowane irin ɓangare. A gabanta sautari nake amsa wayar ‘yan mata, kuma idan ta yi magana, ko ta nuna alamun rashin jin daɗi to fa duka ne kawai yake biyowa baya tai tai akan na daina babu inda bata je ba kama daga iyayena waliyai babu inda bata tuntuɓa ba domin a sasanta abin amma ni ko a jikina haka dai ranaku da watanni gami da shekaru suka ringa shuɗewa har Allah ya azurta mu da ‘ya'ya shida biyu maza hudu mata hakan ya sa na ɗau kulawata da tsaro haɗi da takura na ɗaura a kan ‘ya'yan nan mata kai har ma da maza, domin motsi kaɗan na ga sun za su fita, to fani da su ne matuƙar babu kyakkyawan dalilin inda za a ci. Hakan ya sa yaran suka taso cikin ɗari-ɗari da tsoro na duk kuwa da kasancewa ta a matsayina na mahaifi, wanda ya kamata a ce na zamo mai tausasa musu, mai kulawa a gare su, amma ina ko kaɗan abin baya gabana. Kwanci tashi babu ya abun Ubangiji ‘ya'yana kaf ɗinsu suka kammala jami'a, amma ni har lokacin ban daina ma'amalata ko in ce halina da na kasance ina yi a rayuwata ta baya ba. Na fi fifita buƙatun matan da ke waje fiye da matata wacce take gida. Wata rana, ranar da ba zan taɓa mantawa da ita ba, ranar baƙin ciki, ranar da har yanzu nake zubta hawaye a kanta. Na je garin Abuja a gidan hutun da muke sauka ni da abokanaina. Ina shiga na tarar da abokanaina kusan su uku, duk suna cikin gidan da alamu sun gama al'adarsu ko in ce al'adarmu da muke yi a kowane lokaci kuma a kowace rana matuƙar muna garin Abuja kuma a wannan gida. Don ba abin da muke yi sama da sharholiya kama daga shaye-shaye zuwa kawo mana ‘yan mata kala-kala. Haka dai muka cafke da su, na zauna ina cewa, kai, ni fa ba ni da haja, ina ɗan shago, a kira shi ya nemo muna ko ‘yar lasanci. Abokina ne wanda ba zan iya bayyana muku sunansa ba, domin idan na haka na san ban kyauta ba. Ya ce, aha ba, ga na gida sai a nemo na dawa? Kawai bari in kira masu ka zaɓi na zaɓa tun da mu mun riga da mun kammala. don ni yanzu daga nan ma tafiya ta zan yi. Allah ko na faɗa hakan cikin fara'a haɗi da nishaɗi. Ah, to a yi hakan mana, na faɗa ina gyara zama. Ke, hala, picnic da ke daban ku fito, Alhaji zai yi zaɓi. Ya faɗi hakan yana dariya. Abin ne ya ban mamaki, wai har da bank? Bayan sunan motoci, suwa zan gani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. abin da na gani ne ya bala'in ɗaure min hankali, ya bala'in tashar min da hankali na gami da tunanina. Siyama na gani su hailat da kuma su sumayya, ina fa muku nufi ne ga ‘ya'yana. Nan gaba ɗaya na firgice, ina nuna su da yatsa, amma su ko a jikinsu har wani ma ƙara karairaya suke. Yau dai in takaice muku labari, ina kwance a asibiti. ba na iya juya ko da gaba guda ɗaya daga jikina. Ga shi kuma, komai nawa ya riga ya ƙare, ma'ana dukiyata da kuma abin da nake nema na yau da kullum. ‘Ya'yana kan mata kamar an tunzura su, don halin ma kamar ƙaruwaye. Yau ita ce a wannan gari, gobe kuma wata ce a waccan ƙasar. Masu sauraro, me shawara a gare ku? Har yanzu ina girban abin da na shuka. domin damar rayuwa haka take abin da kai shi za a yi ma ko da ike na sani ai magana ce ma wannan ta addini kuma magana ce daga manzan Allah abin da kai shi za a yi ma ni dai na turo muku wannan saƙo ne domin ya zamo izina kuma ku bani shawara ta yaya zan jawo ‘ya'yana su dawo kusa da ni su daina abin da suke yi sannan kuma in zauna da matata in kyautata mata fiye da abin da na yi mata a baya. Duk da dai, kar ku manta har yanzu ina kwance ba ni da lafiya. Mai sauraro, a nan nake ce muku, ina sauraron ku, sunana Alhaji Kabir, sai an jima. To masu sauraro, turƙa shi, wai an yi wa mai dami ɗaya sata. To a irin wa'innan halaye suna nan da yawa, ratata a garin nan ina gaya muku. Kawai dai, fatanmu Allah ya sa waɗanda suka ji masu irin wannan hali su gyara. Dan ni wallahi ina jin wannan abin sai na ji jikina ya sanyi amma fa ni fa na gaya muku ina cikin wayannan. Kwarai kwa kuma kai ma ina fatan baka ciki. Da in kana ciki ka gyara ko ba don duniya ba. A nan zan dakata sai a dakaci shirin namu na gaba sunana Abdulkarim Ibrahim Isaac Sallari. Na bar ku kalau.